Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya ce karin bayani akan kudirin tsaro tsakanin Amurka da Mexico yana tabbatar da wani sabon babi tsakanin kasashen biyu wurin aiki tare akan tsaro. A ziyararsa ta farko a Mexico a matsayin babban jami'in diflomasiyyar Amurka, blinken ya faɗa a jiya juma'a cewa lokaci ya kai da ya kamata a fito da sabon tsari akan aikin haɗin gwiwar mu na tsaro da zai samu ɗauki kanmu a matsayin masu manufa ta bai ɗaya ya faɗa wa manema labarai a mexico city a wani taron haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen mexico marcelo ebrard cewa tsarin tsaron zai zarce batun bakin haure da kan iyaka zai bi diddigin mafarin matsalolin tsaro da muke fuskanta da suka hada da rashin daidaito da kiwon lafiyar jama'a da kuma batutuwan tattalin arziki. Abradi ya ce wannan aikin haƙin gwiwa tsakanin Amurka da Mexico a kan tsaro da kiwon lafiya da ceto al'umma. Ba yarjejeniya ce kawai ba, wannan kawance ne na tsarin tsaro. Kawance irin mai fa'idar nan da ta zarce yarjejeniyar aiki tare. a hali da ake ciki kuma a yau asabar wasu manyan jami'an amurka za su fara tattaunawar ido da ido da wakilan kungiyar taliban mai mulkin afghanistan a karin farko tun bayan da amurka ta janye sojojinta daga kasar jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ce tawagar ta amurka za ta yi ganawar ce a yau asabar da gobe lahadi a doha babban birnin katar tare da manyan wakilan taliban kamfanin dillancin labaran reuters wanda ya fara da labarin tattaunawar ya ce tawagar ta amurka za ta hada ne da jami'ai daga ma'aikatan harkokin wajen kasar da jami'an hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka da kuma jami'an sashen leƙen asirin kasar wani babban jami'in taliban da ke ofishin siyasar kungiyar ya tabbatar da cewa shugabannin nasu sun kimtsa domin ganawa da tawagar amurka a ranakun asabar da lahadi da safiyar jiya juma'a taliban ta sanar cewa ministan harkokin waje amir khan mutaki da wasu manyan jami'ai za su bar kabul zuwa birnin doha an tabbatar da labarin bullar cutar ebola a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar congo a cewar ministan kiwon lafiya a jiya juma'a watanni biyar bayan da aka kawo ƙarshen barkewar cutar ta baya sai dai nan da nan ba iya gano ko sabon barkewar na da alaka da na shekarun 2018 da 2020 wanda suka kashe sama da mutum 2,200 a gabashin congo barkewa mafi hadari na biyu a tarihin kasar gwaji ya tabbatar da wani ɗan yaro mai shekaru uku ya kamu da cutar a kusa da garin beni da ke gabashin ƙasar inda cutar ta fi kamari a barkewar shekaru 2018 da 2020 kana ya mutu da cutar a ranar laraba in ji ministan kiwon lafiyar kasar jean jacques mbongani a wata sanarwa an gano kimanin mutane ɗari da ake zato za su iya kamuwa da cutar kada za a sa ido a kansu ko za su fito da wasu alamomin cutar in ji ministan kiwon lafiyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a ministocin turai sun bayyana damuwa akan karuwar bakin haure da suke bin barauniyar hanya suna tsallakowa daga kasar belarus zuwa kasashen tekun gabashin turai suna cewa ganganci ne minsk take yi tana kyale bakin hauren suna tsallakowa don lalata demokaradiyyar kasashen da kuma janye hankali daga cin zarafin bil'adama da gwamnatin lukashenko take yi a gida suna yaudaran dubban mutane daga kasashe masu tazowa zuwa belarus suna ba su izinin takardun biza na masu yawon bude ido suna tura su kan iyakar tarayyar turai da belarus kana suna tilasta musu tsallakawa zuwa kasashe makwabta in ji ministar harkokin wajen estonia eva maria limets tana faɗa a taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta bidiyon yanar gizo da labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani shirinmu na bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi kawo da rabon wani. said that he's so too jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfilu barka da asuba an tashi lafiya? Baba barka da asuba ya garin naku ya dan sanyi sanyin na safiya. Ya can Washington kuma. A Washington alhamdulillah sai hmm. godiya Allah ga mu ran sanyi sanyin nan. A wannan yanayi yayi daɗi sosai da sosai yanda baka tsammani ba. Ai Eh, in ka da za ka ji daɗin washington dc allah sarki shi ke na ina zuwa ina hanya tafe to allah ka ga lafiya <laughs> hmm. sannan baba sai dai kuma ban sani ba ko akwai wani abin da ɗan ɗauke ma hankali a wannan mako a dan amurka da mako ina a duniya wato baba ni ba wai a nan amurka ba eh akwai abu ɗaya ne ɗauke ma hankali baba hmm. wani abu da nake ganin cewa ya kamata a ce an ɗau mataki aka yakan faru a wasu jihohi na najeriya hmm. waɗanda ya kamata a ce an ɗauki mataki na gaggawa maganar kwacen waya da ake yi baba idan ka duba jihar kano ka duba kaduna eh. musamman ma kama abin ya lalace eh. kashe mutane ake domin a karɓi waya sai a caka mutum wuka a ciki a karɓi wayan shi to wannan abu ne da ya kamata a ce gaskiya mahukunta sun tashi tsaye don a magance ya kamata a yi dokoki da za su tabbatar da cewa mutanen nan ba za ki hmm. idan an kama su an sake su ba za su dawo su kare yi ba saboda haka akwai bukatun masu yin dokoki aiki gare ku kuma kalubale gare ku ba wai na jihohi ba kadai har ma na gwamnatin tarayya baki daya to Allah sauke Allah kuma ya kiyaye gaba to amin ya Allah sai su tashi tsaye kenan akan wannan batu haka ba ba baina baina baina namu da wannan taya murna zuwa ga alhaji abubakar sule bage tsohon sakataren gwamnatin jihar gombe da murna auren yansa dr aisha abubakar bage da angonta wato abu safiyan ibrahim mahmud wanda za a daura an jima kaɗan da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a babban masallacin mojibo buba yaro da ke fadar sarkin gombe to allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗaya ba to amin ya allah To baba ga wani sakon gaisuwa zuwa ga amarya hana Theophilus Andiyaka da angonta injiniya mm. wanyan Obadiya wanda za a ɗaura aurensa a cocin RCCN Kufai ATC Jalango a jihar Taraba wato a yau din kuma za a yi walima a ɗakin wasannin jami'ar Taraba bayan ɗaurin aure. sai kuma wani sakon fatan alkhairi kuma da gaisuwa zuwa ga ango da za a daura sa amma shi wannan angon ba a yau ne sai ranar wato ya taimu idan akalla ya kai mu wato ranar goma sha shida ga wata kenan za a daura auren wato angon sunan shi a liman baballe da aka fi sani ɗan liman sai kuma amaryarsa zainab aminu fage da ita ma aka fi sani da zi fage wanda za a yi ra'a wato sha shida ga watan nan kenan wato ga ce asabar mai zuwa za a daura auren ne a fage d2 layin kasuwar mata opposite to Allah ya bada ikon zuwa ya sa kuma a yi da mu ya kuma bada alkhairin aure amin ba amin to bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga alhaji labaran idris kafinta a unguwar yalwa kumasi na rasuwar matarsa hajiya aisha bature Ahmadu baba wacce ta rasu a makon da ya gabata to Allah ya kanta da rahama amin ya Allah kana muna mika ta'aziyya kuma zuwa ga al'ummar kuma su baki daya a jagorancin sarkin zango sultan Umar Faruk Sa'id da shugaban Ali Sunna wal jama'a na Ashanti da kuma sarkin zangon tafu Alhaji Bawa na rasuwar babban shehun malamin dan Sheikh Usman Bawa Hafiz Orlando wanda ya rasu a ranar Alhamis to Allah ya kansa da rahama ya kyautata makoma da sauran magabata duka Allah amin ya Allah kuma idan ta mu ta zo sa mu cika da imani amin sun mu amin mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗi ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo ya mi sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa ta yi min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kuma zo za a yi sallan gawa ni sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin nasa shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidaita zafu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya da rayuwa ka in ce sallan gawa a ɗauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana laida ilan iyali na motoci na gidaje na arziki na duka na basu daga ni sheli kafani ba takalmi kabira za a sani kabari yam a aje bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya ya saurani ni da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka na dace sai in ce mai rabi Allah in ban dace ba in ce mai wasu ne ga kuku amma dukkan mutane babba da yaro tsoho tsohuwa an tafi alhaji kana da arziki ka tafi tallaga babu arziki ka tafi mai kano ya tafi bai dawo ba shaddon ya tafi ba mu ji komai ba to annabi ma ya tafi bai dawo ba ashe duk wanda ya tafi ba ya dawo ya ishi jama'an duniya kulawa da cewa duniya wata ranta kare girman kai da hasada baya da kyau mu yafe ma juna mu so juna shi ya fi kyau ku mai da hankali da nasihan da nike baku na za yawon zamani ni ne na ku yan tauri kulli sun yi shiru awa ba yi su ba To Malam Sarfilu bari mu bude babin gashe-gashe mu da wannan sako da ya fito daga Malam Usaini Dangote suwa daga jihar Yobe. ya ce salam voa hausa da allah ku isar min da dubun gaisuwa ta zuwa ga ado salati goma da aliko auta kafinta da alhaji mele yusufari da buhari yahaya unguru da garba sabiola gashuwa da baba gana alhaji nuciya wacakal da bala usman karasuwa da alhaji umar forever gashuwa da yata aisha umaira husaini dangote da malam janani da lari da tela ubale karasuwa da usman tagana makeri karasuwa da shugaba malina gurguwa karasuwa da mai girma hakimi alhaji muhammad lana karasuwa da lawani sa na karasuwa wato lawan bulama da ma al'ummar garin karasuwa baki daya To kware kwaralle wannan gaisuwa har da 'yan garin gabaɗi karaso to muna miƙa gaisuwar mu ga mutanen karaso baki daya. To ga wani kuma sakon shi kuma ya fito ne daga aliko Auta kafin wangin gindan akwati barikin da jihar Filato. To shi ma ya ce a miƙa masa sakon wato gaisuwar sada zumuncinsa zuwa ga Malam Isa Sarkin Yalwa, Usaini Dangote da matansa Aisha Karaso jihar Yobe. da bashir tela lafiyan bare-bari da ibrahim musa wada jt love jikan duna da usman dan fulani mararraba ya wuri sai kuma tima musa ya wuri da jamila da fati da saratu matan ado salati goma ga annabi rajau sai kuma gaisuwarsa zuwa ga malam isa sarkin yarwa alhaji muhammad dogo da dan juma mai faci gindin akwati da muhammad dan yarabawa makanikin mashin gindin akwati da Dr. Umar Sadiq gindin akwati da Umar Guru gindin akwati da daukacin ma'aikatan sashen Hausa to mun gode kwarai da gaske. To shi ko babayo sabon layi tarbasuwa cewa yake jirgin abar ya huce ya taimaka ya mika ma waɗannan mutanensa gaisuwa kamar haka. Ya ce yana gaida Alhaji Haruna Bibi wa tarbasuwa da shugaba Adamu mai agogo bajuga da shugaba malam malam mai zanen hula gololo da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga da dr sa'idu sani bajigo da alhaji yahaya muhammad sangaru sakataren 'yan kasuwa ashaka da injiniya adamu makanikin zaf ashaka da yusuf bazuka mai leda gololo da fatan sun tashi lafiya. so masha allah baba sai kuma sakon ta'aziyya mm. bisa rasuwan malam sani gwiwa da tijo mai shekaru 82 a yankin gundumar rabado a karamar hukumar funakaya jihar gombe sai sakon ta'aziyya na rasuwar kakar baffa haruna bajoga a kusa da unguwar fada bajoga wacce aka sallata a masallacin juma'ar kofar fada sakon da ya fito daga lawali karewa na comrade baffa haruna bajoga to allah ya ji kansu ya gafarta musu amin suma amin to kafin mu rube babin gashe-gashe mu ga wasu gaisuwa zuwa ga ahmadu a cuku dan sarkin fulani alhaji a cuku da alhaji alfa da tica mutallib duka a garin zango nsawam da sule lancaster a kumasi da alhaji lukman abbas mai luke spring water a birnin kumasi sai kuma alhaji muhammad aminu boya a birnin new york da malam abdulbasit nuhu abbas a birnin new york da kuma inusa local man a garin giga da alhaji lawal alhaddad sallamar sarkin musulmi a north america da kuma wazirin sarkin musulmi alhaji halaru a nan amurka kenan to da fatan duk sun tashi lafiya to masha allah sarfilu yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labari to baba kunne a kaɗe ke domin ka san inda zo a bari huce labarin nan to shi na san ba a rasa shi a nan <laughs> yau ko za ka ji labari eh, saboda wannan labari mun samu daga wani mai saurare mu ne alhaji anas bonkano to me wato mazaunin nan Amerika. na'am ya kawo mana wannan labari to me ya aiko baba labarin da ya bamu shine wato akwai kasa akwai irin masu fashi nan da sukan tare masu sai da eh, masu fataucin kayan gwari din nan na'am wani sa'ilin idan za a je kasuwa ko kuma sun dawo da kasuwa yan fashin nan suna tare su to to akwai wata hanyar da yan fashi sukan tare mutane mm. idan suka tare ku har suka bincike suka gaba kuɗi a jikinku mm. to kuna wasa ko mai kuka ɗauko jan kunne da za su muku da rashin rika kuɗi ku biyo hanya shine duk abin da ka rika sai an bar kaci to duk abin da ka rika sai amurka idan baka da kuɗi kenan idan baka da kuɗi kenan ko eh in baka da kuɗi kenan yawwa to ka san mm. idan sun dawo kasuwa dai ai akwai kuɗi an sai da kaya eh kware to amma idan za a je kasuwa fa eh ai babu kuɗi amma akwai kaya yau akwai kaya mm. yawwa to shine wannan aka tare wannan direba da yaron mota sun ɗebo kayan ayaba da suka zo aka ce ina kuɗin su suka ce ba kuɗi saka ce to shi kenan jan kudin da za muku duk ayaban nan da kuka ci ko mota sai kun cinye baki dan ayaban nan kakaf sun cinye ayaba sannan ku tashi daga nan subhanallah eh, cike da mota mm. aka ce ko in ko basu ci ba ba za su je ba ko ransu ko a ɗauke ransu. To ai. To kaga ya zama dole mm. a mai da hankali wurin cin ayaba. Na'am. Suka samu ayaban nan da ci. ana ci ana ci ana ci hankali dai fara tashi har kuka ake saboda in ba su ci ba ba su wuce ba mm. sannan kuma in suka daina ci za su iya mutuwa mm, haka direba na kuka yaron mota na kuka ana cin ayaba kuma mm. shi nan to inda suke zaune sai yaron mota sai ya hango ɗaya daga cikin direbobin tashar su yana zuwa to shi kuma ya san kayan da ya ɗebo kawai sai yaro ya fashe da dariya sai yan masu fashi suka shi haka me yasa ne haka kake dariya mm. baka san kan rayuwanka na kan hadari ba ne mm. shi ce ranka ya daɗe dan fashi ai ba komai ba ne nan da nike ci za a iya cewa abinci ne to amma ga wata mota da na hango tana zuwa na san da abin da ta kwaso ta ɗebo ne su ma ba su da kuɗi to in na tuna da cittan nan in an kawo shi ne jan kunni su ci citta to abin da ya sa ni dariya ne amma ba wai ko eh, abin da kuka ce ne <laughs> ya dariya ba na'am shi yasa cittan da waɗannan za su zo da ita na'am saboda na san lallai sai sun ci wannan cutar. Mm. To kaji shi yana tunani shi baya tunanin kansa amma yana tunanin abin da zai cika da wani. Ikon Allah. Shi eh, na fahimta ikon Allah ka zuba mala kai eh. Allah ke nan wato shi baba ya kamata a ciyayi ta kansa eh to Kasan kowa da kowa da yadda yake aiki hmm. haka yake to hmm. haka yake baba hmm. to masha Allah <laughs> sai dai na ga malama Juli tana daga mana hannu a don haka dole mu ja burki a nan a don haka a madadin Sarfil Hashim Gumel Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington muke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu. inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.